ka tara masa yadda me tace tace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajalin farhalahu dir'ahu yake wani lokaci manzon Allah ya je gida babu abin da za a ci tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ajiye wa iyalansa abincin da za a ci shekara kan fi sahih al-bukhari kana yaddakhiru quta ahlihi li sana to kuma in hali ya zo babu fa sai aka je aka ranto wurin masu eh, masu kefanarwa aka manzo Allah ya ranto ya ba da sulkinsa jingina haka rayuwa take manzo Allah ya rayu wani lokaci wa wajadaka a'ilan fa Allah sai wadatar da shi wani lokacin akwai wani lokacin babu in lokacin da babu yaya manzo Allah yake yi lokacin da akwai yaya manzo Allah yake yi ba wai manzo Allah ya zauna ne wadata tiryan tiryan har ya duniya ba lokacin to ai sai fa ya samu sauki yake iya bayarwa a'a akwai lokacin da yake a zo babu mun karanta wani maɗinci ko ne kusa ya ga alaman yunwa tare da manzo Allah yake a kirya abinci gashi nan na Aisha ce wani lokaci gidan babu abinci manzo Allah ya je ya ranto abinci ya bada silken da yake zuwa yakin ta da addinin Allah jingina wurin ba Yahudi aka ce manzo Allah ya bar duniya wannan sulkin na wurin bayahudan jingina amma duk sa'an da kuma al'amari ya zo manzo Allah ya ce ya ce rakumi wurin na Umar ya ba Abdullahi dan Umar ya ce wurin Jabir ya bashi kudi ya ce dauki adinka yana baiwa yana kyauta baya koyewa to haka rayuwar manzo Allah take sai ka koyi haka sa'an nan kai ma ka lafiya in ba haka ba to al'amarin akwai magana babu idza arada bai'a tamrin bi tamrin khairin minhu yace to babu in kana da gadino. ko masara ko hatsi ko shinkafa mara kyau kana son ka musanyo da mai kyau yaya za ka yi za ka ba da mara kyau kwano biyu ka karba mai kyau kwano ɗaya ko yaya shari'ar mu wace ina dokar da shari'ar musulunci ta gindaya a cikin wannan to shine ne riwaya zai ba mu labari shine ke babu idza arada bai a tamrin bi tamrin khairin minhu yana son ya musanyo dabino ba dabino sa ba da kyau ko unabi ko hatsi zai karbo mai kyau yaya zai yi قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد ابن سهيل ابن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريرة رضي الله عنهما عن كربو دغ ابو سعيد الخدري دا ابو هريرة الله يكرم مسيدا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر من ذا الله يا دور وني cikin sahabbansa aiki a khaybara فجاءه بتمر جنيد sai ya zo da ya da manzo Allah ya aike shi Khaibara ya je ko ya mishi commissioner ne ko darakta ne ko wani aiki ne ko manzo Allah ya aike shi Khaibara ko ya je karbo zakka ne ko menene da ya je sai ya taho da manzo Allah da dabino mai kyau jalid mai kyau wanda yake da quality kowa ya san shi ya san ya fi dabino kyau فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا دكا دليل خيبر هكذا سكي da kyau da da da da menene da menene kada la sai wannan mutum ce a'a ba haka suke ba dukkan da dinin khaibar ke ba wannan da gani wani ne daban min nau'in khas wa ya rasulullahi sa'annan sai ya ce manzo Allah ba haka dukkan da dinin mun suke ba to sa'annan zai ba manzo Allah labarin yaya aka yi har ya samo wannan da mai kyau yace ya manzon Allah inna lana akhudhu as-sa'a min hadha bis-sa'ain yace ai wannan dabinin mai kyau dan mu samu mudu daya a cikin sa ko sa'i daya sai mun ba da namu dabinin mara kyau sa'i biyu mu karbu sa'i daya mai kyau da yake duk dabino ne dabino amma ko da kwalitin ya canza inda dabino dabino ne haramun ne a samu tafadul a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wasa'i bi salasa ko mu ba da sa'i biyu mu karbo sa'i ɗaya mai kyau ko mu bayar da sa'i eh, uku eh, abin nan mu karbo sa'i waɗanda mu karbo mai kyau bi salasa, ko mu mu ba da sa'i biyu والساعين بالثلاثة mu ba da sa'i uku mu karbo sa'i biyu, ko mu ba da sa'i biyu mu karbo sa'i ɗaya. tunda namu wanda muke da shi ba shi da kyau mu kuma muna son mai kyau mu ci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya fada a wata riwaya sai ce ainur riba ainur riba ainur riba ai riba kenan riba kenan amma a cikin wannan riwaya sai ce la taf'al kada ka koma yin haka ba haka za ka yi ba bi'il jam'a bid dirhami thumma ibta'a bid dirahimi jamilan Allahu akbar sai ce dabinon da kuke da shi sunan shi jam'a shi ba ba mai kyau bane ka sayar wannan dabino nawa ya kama ya kama naira hamsin eh sai ka ɗauki naira hamsin ka nawa naira hamsin ka zai kama ka sai dabino mai kyau sai ka saya ka samu lafiya Allahu akbar ma'ana manzon Allah bai tsaya ba kowa kowa manzon Allah na da abin da ya fada a cikin aikin ka sana'ar ka kasuwancin ka ko menene saboda kai manzon Allah Allah ya aiko shi ne zuwa gare ka kai duk rayuwar da manzon Allah ya yi ya yi rayuwa ne dan kai ka samu addini ka samu addini lafiya lafiya ka je ka hadu da Allah yadda ya kamata in kai wacce kai kai fatani da addinin Allah da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zaka je ka hadu da Allah zaka ci za hannu zaka yi mamaki babu man ba a nakalan kad quddirat to kuma manzon Allah ce wata doka kuma da manzo Allah ya kafa anan shine mutum yana da ita bishiyar dabino ya yi kilili kili aka yi ma bishiyar dabino kilili sai aka sai dan masa to wannan shekarar 'ya'yan dabino nawa ne na wanda ya sayar ne mun gane ko haka kasa mutum ya sayar maka filoti ko gona da ƴaƴa amana matukan ba shara'i kuka yi zan sayi wannan bishiyar dabino har da ƴaƴan da kilidin da kai da ƴaƴan da to in kuka yi wannan shara'i to ya tabbata na ne amma in dai saya kai kawai bayan yayi kilidin sa aka ce shi ke da kai da ka sayar kai ke da ƴaƴan dabino man ba a nakalan kad ubirat wanda ya sayar da itaciyar dabino ko bishiyar dabino an yi mata kilidi aw ardan mazru'a ko ya sayar maka da kasa ko gona da yake an shuka aw bi ijaratin ko ko da haya قال أبو عبد الله أبو عبد الله وقال لي إبراهيم أخبرنا هشام أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر أيما نخل يتي عن كربودة نافع مولى عبد الله بن عمر يتي جب بسير دبينو بيئت Kad ubirat da aka yi makilili sa'annan aka sayar lam yadhkur wanda zai sai bai ce to ni zan sai bishiyar har abin da ke tare da ita ba in ba ambaci wannan shara'i ba to 'ya'yan bishiyar wannan shekarar ta wanda ya sayar maka ne haka gona da ya sai dan maka baka ce na sayi gona har da shukan da ke ciki ba wannan shukan wannan shekarar ta wanda ya sayar maka ne ko da haya ya baka hmm. Hmm? na ba shi wannan ba aiki na ko fasamaru lillazi abbaraha zai zai kawo da bawa da aka saya yana da kuɗi da menene da menene duka wa kazalika al-abdu wal haris haka kuma bawa da ka saya bawan yana da kuɗi a irin waɗanda suka ce ya halatta bawa ya mallaki dukiya sai na zo na sai dan ma da bawa bawan na mallakan kuɗi matukan ba sharadi kai nan kake to zan saya amma duk abin da har abin da ke tare da bawan in ba haka muka yi ba to bawan kadai zaka dauka duk dukiyar bawan sai na karba wal har haka gona na, na, له na, له نافع هؤلاء الثلاثة يتي ya ambaci waɗannan guda uku to dama tunkiya da ƴaƴa siya ɗaya kace ko ko guda uku rijiya ɗaya kasa ya ne shi ne shi ma yashi zai baka eh, da ƴaƴanta guda biyu ko eh, uku ma'ana cinikin ya zama da tinkiya da ya take kenan ko wannan shar'i dama tinkiyan kada aka kawo ko da ƴaƴan to me aka sayar tinkiya da ƴaƴa ko tinkiya dalili tinkiya kudin ta daban tinkiya da ƴaƴa kudin ta daban ba haka bane saboda shari'a ta hana mutum ka raba uwa da ƴaƴansa ko ka je a yaki ka kama uwa ka bar ƴaƴa ko ka je ka cikin saboda waye zai shayar yasa sai akai su baki dai kai kanka kai ufikin ka sai ƴaƴan aikin gana ma azaba قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من ذا الله تيرا ان شاء الله ثبت غريش يتي من باع نقلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع دو wanda ya sayar da bishiyar dabino a yi mata cinini to ƴaƴan bishiyar wannan shekarar na wa'anda wanda ya sayar ne sai dai lokacin lokacin da za a yi cinikin mai saya ya yi sharaɗi da bishiyar da duk abin da ke kanta babu bai zar'i bi sa'ani kailan babin da ke bayanin ka sayar da gona da aka yi shuka da abinci a au قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنكر مولى عبد الله بن عمر الله تعالى مصر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم anil muzabana manzon Allah ya yayi hani ayi cinikin muzabana an a samara ha'itihi in kana nakhlan bi tamrin kailan ya sayar da ƴaƴan dabinonsa da suke kan bishiya sa'annan ya karbi dabino da yake busasshen dabino a auna aka ce wannan an yi hani ko wa in kana karman an yabi ahu bi zabibin kailan ko ko a'a zabib busasshiyar unabi ka kawo a auna sa'annan da danyen unabi a auna a ce za a sayar tilas kirdado za ba yadda za a yi sai an samu samu kwara a ciki duk abin da za ka ka kwari ɗaya ɗayan ku ya kwari ɗaya shari'a ta hana wa in kana zar'an an ahu bi qailin fa aman sa'annan kuma in shuki ne in gona ce ka zo ka ce ga tsabar alkama mudu zan baka ni ma ka bani alkama a cikin zanganniyan ta mudu ko kwano yaushe zai daidai haka nan sai dai ai kirdado ko duk yadda za a yi akwai fara a ciki wani ha an zalika kulli yace manzon Allah yayi hanin duk